kungiyoyin lauyoyi da ma masu zaman kansu a jihar edo da ke yankin niger delta na ci gaba da koka yadda tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa a jihar musamman yawan abkuwar fashi da makami da rana tsaka da satar mutane don garkuwa da su da nufin karɓar kudaden fansa da ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri musamman a babban birnin jihar wato benin kungiyar lauyoyin dai ta jihar ta edo ta ɗauki matakin ƙauracewa dukkanin wani zama na kotu da ke da jibi da satar mutane da fashi da makami da ta'annatin 'yan kungiyoyin asiri kungiyar da ta ce hakan zai sa masu aikata laifi da yanzu da ke daɗa kazamta ya rage mugun aikinsu a sassan jihar ta edo barista a sainagu shine shugaban kungiyar lauyoyi ta jihar edo ya ce position is that if uh, the criminals continue to perpetrate the crime of kidnapping and armed robbery yana cewa ne a matsayin da muka ɗauka shine cewar in har aikata satar mutane don garkuwa da su da fashi da makami da sauransu za su ci gaba to mun ba da umarnin ɗaukacin lauyoyin jihar ta edo da su kaura cewa dukkanin wani zaman kotu ko ma zuwa ofishin 'yan sanda domin ƙoƙarin ba da wata kariya ga masu laifi har sai an samu sauƙin aikata laifuffuka. Kan yawaitar ayyukan na ɓata gari a jihar ta Edo, na ji ta bakin wasu da ke zazzaune a jihar. Yau sunan Alhaji Musa Sa'idu, shugaban Arewa a naija Delta. Lamarin tsaro a jihar Edo wannan maganganun da kake ji haka yake. Tun da kwanan nan aka sace kanin karamin minista na tsaron lafiya, an sace wani babban mawaki, an sace mutane da yawa. Sunana Alhaji Basmasi Sale, shugaban 'yan Arewa mazauna jihar Edo. abinda da muka fahimta magana magana ta gaskiya akwai tsaro a jihar Edo. Amma akwai abubuwan da suka gifta. Tsakanin gwamnatin jiha da kamishinan 'yan sanda in suna da matsala tasu bai kamata su shigo da maganar cewar babu tsaro a jihar Edo ba. Wata kungiya mai zaman kanta da ke matsalamba kan al'amura a jihar mai suna Citizen of Edo State ta ce ta ɗauki matakin kai koke ga hukumar gudanarwa ta harkokin aikin 'yan sandan Najeriya wato Police Service Commission cewar ba su gamsu da aikin rundunar 'yan sandan jihar Edo ba kashin jagorancin kwamishinan 'yan sandan jihar Haliru Gwandu kan koken nema hukumar ta Police Service Commission ta bayyana cewar koken na wannan kungiya ya zo kan gaba dama tana binciken wasu kwamishinonin 'yan sanda na jihohi da dama a ƙasar kan zargin almundahana da kuma keta dokar aiki kuma da zaran bincike ya tabbata to za su kuka da kansu. Barista Ike Innocent lauya ne a jihar ta Edo. Whenever there is uh, a massive uh, kidnapping, withdrawing all lawyers in the state. Yana cewa ne duk lokacin da muka samu yanayi irin wannan mu ta lauyoyi kan ɗauki mataki domin taimaka ma hukumomi don shawo kan matsalar ta yadda za a ga mun daina zaman sauraron bahasin masu aikata laifuka Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.